رسول الله صلى الله عليه وآله kamar da ke matsala ta tara da muka yi a wancan sati wannan matsala ce za mu koma gare saboda wasu abubuwa da suka kuce wannan matsala ce 'ya'yan idan fahimci gadon ya'ya mata to fahimtar ta ya'yarta mata ba abu da mai wuya ba don ƙarin da abisa gare shi abu ne kaɗan mun karanto a cikin haba da baza masu gado rabi masu gado rukuni masu gado sudusi ya'ya mata suna cikin masu gadon rukuni idan gabin nan rabi idan ya mace ita kadai sun kai suna gado rukuni abin nan su da sami ko sun fi haka sannan idan suna tare da su uwansu namiji za su yi asirci wato su kwashe dukiya duka bayan an ba masu rabo rabonsu sai su kwashe duka su raba da su da ɗan uwansu namiji su ma ya'ya mata haka nan suke ya'yan ɗa mata su ma haka nan suke idan ɗaya ce rabbi za ta gana in sun kai biyu ko fiye da haka nan to da za su gani suna tare da dan uwansu namiji ci za su inda suka sha bambam shi ne lokacin da ga ya mace ɗaya ga ɗaya a lokaci guda ya mace da gajirar ya ɗa da gajirar sai a cika sun lissani adadin gadon mata sannan kuma ƙare-ƙaren da zai zo ne idan ya kasance ɗayan soso mata sun kwashe dukiyar gado duk gaba ɗaya ƴaƴa mata duk gaba ɗaya sun kwashe dukiyar mata ƴaƴan soso biyu mata sun kwashe su da sani to ga ƴaƴan kafirai da su yaya za a yi da su zai yiwu mata zalla ne ko kuma zai yiwu suna da ɗan uwa na miji su ƴaƴan ka ko kuma su wannan rukuni su mata zalla ne babu namiji cikin su ba su da ɗan uwa kan ɗan uwansu namiji ya mutu amma ya bar iya waɗannan iya cikinsu akwai namiji za su ci amfanin wannan ɗan ɗan uwansu da aka bari sai ya tafi ya fi a matsayin ubanshi sai ya ɗauko abin da ya raga a zairani da shi da gobanayen da su rama an fahimta ko tawa kare-karen da zai zo bayan an yi na ya mace shi ne kawai zai zama bakon abu kuma shi ne wani abu ya kuce mana a waccan sati da ya kamata ce mu kuma maimaita wannan dalilin kamar yadda mai littafin ya ce idan mun da ya magana wa mirasul bintil wahida an nisfu Sani, lisnayn ka sulusani lafi in a lasu da tsaye da shay'an inda ya ce magana ƴaƴan abin da ƴaƴan kaso mun yi magana a kansu to sai ce wa ibnatul ابن كالبنت المسألة مسألة استشارة الأفعال وابنة الابن كالبنت تبقى ديجة جدا يرفضه إذا لم يكن بنت إذا ما بقى كما يتبقى بأني يرفضه رب الدوت يرفض جدا to yau babu zancen su saboda ka yarda ita ce za ta zo ta tsaya madadin yan sassu ta tsaya matsayin ubanta amma ba gadon na da za ta yi ba gadon ba ce za ta yi kamar ita ce yan sassu mai saboda ita ma rabin da ta wannan misali da muka bayar yarda idan bata tare da asibi dan uwanta shakiki dan uwa shakiki yarda za ta so a ba ta rabin dukiya don ita kadai shakiki asirci zai saboda haka a nan mai farilla guda ne kawai yan sassu saboda haka sai a raba dukiyar da aka bari kashi biyu idan aka raba dukiyar da aka bari kashi biyu za a kawo kashi ɗaya a ba 'yan sassu a ba 'yan saura rabi shakiki shi ne asirci rabi an gaba da banka inda kuma ya tsotsoce kuma haka lamarin zai kasance shi ya sa ce wa munafi da binti kalbinti da da kun da zalen da kun jini da ya kara da ba ya ce wata zalika banatuhu albanati fi adamin banati haka ma ƴaƴan ta to kamar ƴaƴan soso suke mata a inda babu ƴaƴan soso mata a nan za mu ƙara ƴar soso guda ƴaƴa su biyu aka bari tare da shakiki mai asibci ‘ya'yan ɗaga su yau su biyu ne suna so a ba su biyu bisa uku na dukiyar da aka bari kamar yadda ‘ya'yan soso inda su ne su ma da abin da za su saboda haka sai aka kasa dukiyar kashi uku cikin uku za a samu biyu bisa suna su biyu za a ɗauko kashi biyu cikin uku da aka raba a ba wa ga ɗaya a ba wa ga ɗaya abinda ya rage ɗaya sai a ba shakiki wanda ke ɓasirci an fahimta ku an kama wannan kirkin mu kara gaba ɗanyen mai littafi ya ce fa'in kanat ibnatun idan mamaci ya ba ‘yan tsotso guda tak wabnatu ibnin da kuma ‘yan guda na yan faso da shi kan yakan ɗa yan ɗa falib na ji amnesty yan tsatso rabi za a ba saboda tana ita kadai ba ta da ƴan uwa kuma namiji an fahimta ku walib na ji ibn asudus ita kuwa ƴan ɗa ta tashi gidan rabi ta tashi gidan su da gani ta koma gidan su da su saboda za ta ita kaɗai kuma tare da ya su za su yi gano shi ne ce tamamu su da sani na ba ya su da shi cikamakon kashi biyu bisa uku kenan na gado ya'ya mata ko ƴaƴan ɗa mata ba su wuce kashi biyu bisa uku su ne sulusani sulusani kenan kashi ɗaya bisa uku sulus kashi biyu bisa uku sulusani sulusi sulusi guda ne ko an fahimta da haka a nan sai mu goge wannan teburin mu canza mai fasali sai mu fita ga 'yar tsotso nan kuma ƙarƙa nan kuma ga ƙafin hindin mashakiki wani abu ya rage sai a miƙa mai ba tare da wahala yar faso rabi take so ku cikin dukiyar mahaifinta ko mahaifiyarta yar ɗa tana son sudusi ɗaya bisa shida shakiki asibi ne abin da ya rage zai fashi ɗan zuko na son a kasa gida biyu ɗan ɗa na son a kasa gida shida to wurin fidda nawa ne za a kasa dukiyar sai mu kwatanta tsakanin biyu da shida wurin tamakul ko ta tadakul ko tabayun ko ta tawafuk an bayanta ka za kwali domin biyu na canje shida ba tare da an raba wani so saboda haka nan kasa shida ana samun rabi ciki ana kuma samun ɗaya bisa shida a ciki to zai mai amfani da shida an kasa dukiya gida shida ɗan kaso rabi take so nawa za a ba ta su shida uku yarka tana son su sudusi nawa za a ba da cikin shida ɗaya tak ɗaya a tara da uku nawa hudu to hudu idan ka kasa shida gida uku hudu su a sulusani ko hudu su a sulusani saboda haka yar tsotso da ta ɗibi uku saura ɗaya a cika hudu ko to ɗayan ne aka ɗauko aka ba ɗaya cikin su lisani ne ke nan kamar yadda bai rika su kama ba su lisani abin da ya rage cikin shida biyu ko sulusi ke na shida da biyu din ne za a ba asibi hafanci wata matsala yana ce fa in kanat ibnatun wa ibnatul ibni falil ibnati annis wal ibnatul ibni as-sudus tamamu thuluthani ka fahimta ko in kara gaba na wa in kasurat banatul ibni idan kuwa 'ya'yan ɗa suna da yawa ba ɗaya tabbaci sun kai biyu ko uku ko hudu ko yau suka kai shi ne mai littafi ya ce lam yuzadna ala zalika sudusu eh, shay'an ba a ƙara musu komai a kan wannan sudusi din nan kashi ɗaya bisa shida sai dai su hihinta haka nan tsakaninsu maɗauka a sauƙaƙe 'yar sun kai su biyu ga shakiki mai raba gardama wani abu ya rage yanzu waɗanda su biyu suke da bukatar su da suna yarta yarta har yanzu rabon cewa a kasa kashi shida babu bambanci naka ba ɗar ɗa kashi uku ko ya ɗan tsotso kashi uku cikin shida su ke ko ɗayan ɗan su da shi za a ba su ɗaya an gane ku cikin da ne ke ko sai mai littafi ya ce wa in kafurat banatul ibni lam a ala zalika sudus shay'an ko da sun yi suna da yawa to ba a kara musu komai a kan su jiri ɗin nan sai dai ɗaya da ka'ida a ce ba ta rabuwa ga mutum biyu ba malaman gado ne ba a son a ce a ba wa rabi a ba wa rabi sai da ko da kashi guda za a ba a ninka a nan kuma su biyu ne ko sai a ɗauko adadinsu a ce sau shida nawa zai ba mu sha biyu duk wanda adda wani abu a nan nan saura biyu shakiki aka ba wannan biyu ɗin kame a cikin zuwa ta gare su duk wanda adda rike da wani abu a nan na ka ɗauka sai a ce sau biyu ɗin nan adadin da za a samu sai a ɗebo cikin sha biyu a miƙa na yar kakau tana da uku uku so biyu shida sai a ɗebo shida cikin sha biyu a ba ta rabi ke nan ko ‘ya'yan ɗana da ɗaya ɗaya sau biyu na ka ɗauko biyu sai a ba wa ga ɗaya wa ga ɗaya shaƙiƙi na da biyu biyu so biyu hudu sa ɗebo hudu sauran abin da ya rage kenan ku sai a fara shaƙiƙi a rabu da ɗan sami an fahimci wani mu kara gaba tawa sai mai littafi ya ce in lam ya kuma ahun da zakaru ya'yan ɗa su da su za a ba su ba a ƙara komi 'yan ba su tare da ɗan uwansu da musulmi kamar yadda muka yi rabuwa ba su tare da ɗan uwansu da musulmi yadda guda ta gada abinda guda ta gada shi na sun biyun ma suka gada su aka raba musu tsakaninsu in sun kai yawan su ya kai adadi nawa gudan nan ta za a raba musu da shida inda ya ba su da damuwa to sai ce wa ma baqiya lil asabati abin da ya rage bayan an ba ƴar tsotso an ba ƴaƴan ɗa abin da ya rage na asibai ne to ga asibin mu ne shi ya raba mu da gardama ko to sai bai je gaba ta nan mai littafin bai ce mana to idan suna tare da ɗan uwansu namiji yaya zai faɗi mana nan gaba insha Allah wa in kanat al banatu ithnatayn hmm? idan 'ya'yan tsotso sun kai biyu sai ce ne lam yakun li banati ibn shay'un to su ƴaƴan ka sai su tashi zero ba su da komai saboda ne an ba su ba su komai saboda an kwashe dukiyar mata su da an kwashe duka ƴaƴan su su wajen su da sun kwashe saboda ka ƴaƴan ta in dai mata zallan su ne to sai da su um, rabar da haka wanda ke da wannan mai bukatar sai an rubuta sai an zana ko idan muka ce gaba mai littafin ce illa an yi kuna ma'afun na ahun sai fan ɗan'uwa namiji na tare da su ‘ya'yan tsotso ɗayan ɗayan ɗan bayan ɗayan tsotso sun kwashe su da zani to ɗayan ɗan namiji na tare da su wato suna da ɗan uwa namiji ɗan ɗan ma baƙiya bai na bainahunna wa mutu da mithlu hadhil unsayayn am sau ga this will be. biyu kuna buƙatar su da ku Ya ɗan a wannan kan asibai ne ya'yan ɗaki na asibai ne a wannan wuri abinda 'ya'yan tsotso matan suka raza shi da ɗan ɗa da zai kwasu ya ce to ɗan wana ku ta hunga ɗan bayan da ko? haka da haka masu farilla guda ne kacal sai a kasa dukiya ne kashi uku a kawo kashi biyu a ba 'ya'yan tsotso raba ɗaya ɗaya saura ɗaya ɗayan ɗan za a ba maza su da matar su je yau sarauta su suka yi asirci idan muka duba ɗaya ba ta rabuwa gare su kuma su ɗaya biyu uku hudu da namiji madadin saboda ka sha ce adadin su su hudu ne ko to sai a ɗauko hudu a ce sau uku nawa kenan sha biyu a gidan raba gantar. duk wanda ke da wani abu a hannunsa sai a ɗauka a yi sau sha biyu abinda aka samu sai a mika ‘ya'yan kwato kowace suna da kashi daya rasu daya sau hudu sai a mika mata hudu ya gaba na da tsaye ita ma ɗaya sau hudu hudu sai a ce mata ya gaba hudu a tara da hudu hawa to sha biyu in tafa gida hudu gida uku nawa nawa kenan hudu hudu hudu ko to ɗayan sun kwashe su da tsari guda ko ɗayan ɗan da mata ne na su tara su da amma saboda abun mu mubarak sai ya ɗauko sauran ɗaya sau hudu hudu ko to sai a ba wa ga ɗaya a ba wa ga daya saura biyu sai a an fahimta kan da riba jin da da kan da riba ne wani duka wajen da karatu ne ne ya kai sa mai kwata an gama wannan teburin ko an fahimta kan muje muje abin da mai littafin ya ce sai ce waka zalika haka na rabu kuma zai kasance shi amana waka zalika idza kana zalika zakaru ta haka kunna wannan namijin ba dan uwansu bane sai dai dan dan uwansu ne ya mana ta da ku an fahimta ku Wadai hmm. ba mu bayan magana mai littafi wa kazalika idza kana zalika zakaru ta ta kunna haka rabo zai kasance idan wannan namijin kasa gare su yake ba cikin group din su yake ba ɗan uwansu ba ne sai dai ɗan ɗan uwansu ne to kana zalika na wa bainahunna zalika. in ya kwaso abinda ɗaya an tsotso mata suka raja sai yiwu sama da shi da gwanayensa sai su raba da zakar da abin mutane saboda ta yanzu wannan tebur mu idan ya dawo muka ce yar tsotso ga wata guda kuma nan ita ma haka nan yar tsotso rukunin su. su a group a rukuni na ɗaya ga 'yar ɗa ga 'yar sannan suna da ɗan uwa da aka ce ma sambo ya rasu ya bar ɗan ɗan ɗa ko wannan ɗan ɗa ne mai suna sambo kawai group na biyu kenan to da group na uku ɗan ɗan ɗa ko shi na za mu iya mu mai ɗanwa na sambo shi ne group na uku idan muka zo a wurin wannan tsokaci ɗayan tsoko rabi suke so da sani suke so ko suna so kashi biyu bisa uku na ƴaƴan ɗa an kwashe su da sani mata zalla ne ɗan uwansu san bayara su sun tashi tutar bawa da komi rabin komi ba su samu an fahimta ko amma ɗan uwansu san bukahi ya mutu ya barka shi wannan dan sambo ga gwaggunayensa an fahimta saboda haka da 'ya'yan tsotso za su raga ba sun kwashe nasu ko abinda suka raga sai an sambo shi ta so shi dawo matsayin uba ne an fahimta ko sai ya kwato abinda 'ya'yan tsotso mata suka raga sai ya raba tsakanin ne da kokonaye ne an fahimta ko daidai yadda aka raba musu da sambo da zaka abin kula hamsin wancan ya yi in an ce sai kuma rabawa kuma a raba ko kuma an fahimci yadda muka raba ta su tare da sambo an fahimta ko yawwa bambanci kawai shi da yau dan dan sambo ke raye bayan shi sambon ya mutu aka zo da bunka saboda haka dan dan sambo da ke nan sai ya taso ya dawo nan dan dan ka ko shi dan san bude sai ya gado tare da dan dan ɗani ko uba ne shi a ɗan to shi kuwa ɗan ɗan ɗa shi wane ne dan ɗa shi ne san bude to kafin a zo wani rabon sambo ya mutu ya bar ɗa sai a ce mai ɗan ɗan ɗa sai zo tsaya matsayin ɗan ɗa sai ya gado tare da gwagwarayen jikan jikan jika ko ko jikan ɗa yadda za a yi rabo tare da sambo haka nan za a rabo tare da shi sun kwashe biyu sun bar ɗaya ɗayan nan ba ta rabuwa gare su su hudu sai a ce hudu sau uku sha biyu a kashe hudu zai rage sai a ba shi biyu a ba wa kwanayen shi kowace kaya daya na hunta ko ibn mubarak ni tsarin albarkako ba ran shi ba to da sun tashi fitar ba an gane manufar mai littafi ta bismillah mu je gaba ta gaba وكذلك yace haka nan kuma rabin zai kasance lawwali ta banatul ibni ma'al ibnati as-sudusa naka ce ƴaƴan tsotso ƴaƴan ɗa sun gaji sudusi tare da ƴar ɗa yau eh, eh, tare da yan tsotso yau yan eh, tsotso guda aka gudu sai ga banatul ibn ya ce ko lawarisa banatul ibn yarda yarda mu ɗauki misali biyu kawai da aikin da biyu ka yi shi saura ka yi ko sun kai suna wagga tana son rabin 'yar ta 'ya'yan ɗaku biyu ba sudus sai ce waka zalika lawar sabanatul ibni ma'al ibnati as-sudusa Sun gaji sudus ko ta mutu wata hata hunna banatu ibni nan kuma ƙasa yar kan a, yar ɗan ta tuwa group na uku kenan ko ga na ɗaya ga na biyu ga na uku group na uku wata hata hunna ibnu wata hata hunna banatu ibnu ko to su waɗanda banatu ibnu ma'ahunna sai a tsallake a wata ta hunna ma'ahunna zakarun ko kashi biyu ne mutuci guda tukuna waɗanda balatu ruku ne na uku ma'ahunna zakarun sai ce au hata hunna zakarun ko kuma guruf na hudu ne ke da zakarun ɗin Na su ma mai yiwuwa suna da ‘yar ɗan ɗan ta ko? tau mu ba su a matsayin guruf na uku kamin mu kawo gari. waɗanda guruf na uku suna da ɗan ɗa ɗan ɗan ɗa ko cikin guruf na uku wa'anga eh, afwan an kasa dukiya shida don yar tsakon na son rabi ɗayan ɗana sun su da siko to an ba yar tsakon rabi uku ko su su biyu nawa za a ba su guda za a ba su so ɗaya ba ta rufuwa gare su ko suna su nawa suna su biyu da haka sai a ɗauki biyu a ce sau sau ce da goma sha biyu uku sau biyu shi da rabi kenan sai a ba ɗan tsotso ɗaya sau biyu biyu kenan ko sai a ɗauko a ba kowace ɗarɓa sai a ba ta ɗaya ɗaya to lissanin sun kare ko da na uku za su rasa sai fa in suna tare da ɗan ɗan ɗa وكذلك لو ورث بنات الابن مع الابنة السدسة to gashi sun gaji sudus ma eh, ma ibnatul مع الابنة السدس وتحت هن بنات ابن kasa gare su kuma ga 'ya'yan da 'ya'yan ɗanɗa to sai ce ma'ahunna zakarun suna tare da namiji to kana zalika bainahu wa baina akhawatihi to group na uku ke sai ya ɗauko abin da ya rage nawa ya rage cikin goma sha biyu hudu ko nan da cikin shida zai tukun biyu ya rage sai ya ɗauko biyu shi da ɗan mata su raba har yanzu su ma ɗin sai aikinmu ya dawo ƙasa kasan da zai dawo suna adadinsu nawa ne adadinsu hudu ne to saboda haka sai mu yi tsokaci tsakanin wa'yan gada ɗaya ba ta rabu gare su ba suna su nawa su biyu wa'yan gada biyu ba ta rabu gare su ba suna su nawa su hudu to menene tsakanin hudu da biyu idan da ta idan ne sai mu ɗauki babbar lamba ita ce za ta warware nuna wa kamar sai mu ce hudu sau shida nawa kenan 24 kada a manci. duk wanda ke da wani abu a hannunsa na ka ɗauko sau za a yi da wannan adadin da ke hannu da aka samu sai a ɗebo cikin adadin da bagaggaman amurka ya tsoko na da uku uku sau hudu rabin kenan ko sama da nan ƙa'yan ɗana da ɗaya ɗaya sau hudu hudu saboda haka za a ba kowace su nawa biyu biyu wannan rukunin 'ya'yan ɗan ɗa suna da biyu biyu so hudu idan aka ɗauko kowace ɗan ɗanɗa biyu ko biyu ga biyu saura nawa hudu sai a ba ɗan'uwansu an ganci wannan wurin ba mu zo ga rukuni na hudu ba tukuna rukuni na biyu ke mun tsallake wani abu au ta haka kunna shi zai zama rukuni na hudu wa ma'ahunna zakaru au ta haka kunna kuma zakaru yau namijin ba zai yi ba sai dai cikin grup na hudu yake yanzu mun gama da na an gane ko ina ba nan muke ba ga inda muke nan biyu da rubu ne an fahimta matsalar ta faru da gida biyu gidan abin nan ƴaƴan ɗa da kuma gidan ƴaƴan ɗan ɗa wani gida kasun da aka ba su bin rabuwa da yanzu ne da daidai to sai a duba menene adadin ɗiyan ɗa menene adadin ɗiyan ɗan ɗa da wannan adadin ne za a yi amfani a samu lamba ɗaya da za a yi sau da ita da adadin an fahimta ko idan an fahimci group na uku to na hudu ma za a fahimta cikin sauki hmm? don kamar yadda muka yi a can dan sambo ya taso ya zo rungoguna ya sako to haka ne mana group na hudu ma yana da yan uwan ya taso da yan uwansa su yi wunan sama an fahimta ko sai su yi rahuta ne daidai da daidai ko kuma lullakar da ta haɗa kuma kayan a sabar mu goje wanga tebur ta babu gari insha Allah sosai nan ya ce sai mu dawo auta hata kulla zakaru eh, wata hata kulla balatu ibnin ma'ahunna zakarun sai ce auta hata kulla zakarun tukusai gani hukuncin hannuwa kai sai ce kana zalika bainahu wa baina akhawatihi ko group na uku kenan shi tare da yan uwa ne mata ya raba to group na hudu sai ce auman man ko kuma shi wannan in ya dauko abin da aka rada sai ya sama auman man min ammati wa kunayansa ne wannan saboda haka idan waga ta gaji rabi wa'anga sun gaji sudusi wa'anga sun tashi zero gidan babu don an gaje dukiyar mata duka gaba ɗaya ko to ai suna da ɗan ɗan ɗa shi kuma ko dai ya kasance yana da eh, abin nan ɗan'uwa na a ce eh, ɗan to shi ke nan da ɗan ɗan ɗa tau to sai ya taso daga nan sai ya shigo nan cikin grup na uku tare da kwakwalarsa saboda haka idan an raba dukiya shida waga ta samu uku wa'yanga sun samu ɗaya yadda rabo ya kasance a can haka nan nan za a yi saura biyu ko to za a ba su biyu ɗin nan yau tare da gwaggwanayensa zai yi gano don ba su da ɗan'uwa namiji yau amma kamin ɗan'uwan ya mutu ya bar ɗa ɗan ɗan ɗa ko in ya ɗauko bin har yanzu akwai takadama ba bin ƙasar ba tsakaninsu ko kamar yadda nan ma ɗaya ba ta rubuwa tsakanin mutum nawa biyu nan mutum nawa hudu ko muka ce tsakanin biyu da hudu da dakulu sai muka ɗauki hudu muka ce ishirin da hudu ko uku sau hudu sha biyu ɗaya sau hudu hudu ko muka ba wa ga biyu wa ga biyu biyu sau hudu takwas in aka ɗauko takwas sai ya raba baina hu wa baina amma ti haka nan ne ko? yanzu wa shi cikin grup na hudu yake to abinda mai littafin hanyar idan a ƙarshe wanda a wancan zati ya shige mini duku wala ya dukulu fi zalika man da kala fi sulusaini min banatul ibni wadanda sun gaji su da siko to ba su cewa za mu taso mu dawo nan mai gado tare da waɗannan an ba su rabonsu shi ke na an taɓa da ya rage babu ruwansu su ba su da ɗan'uwa uwa namiji inda suna da sai kwaso su rabi ko to da ba su da abin da ya rage waɗanda za a ba tun da suna da ɗan'uwa uwa namiji to ba a cewa ta shi kai ma ta yi tare da gaggonayinka da ‘yan uwanka ku raba tare sai dai su su rike rabon su su da tun da an ba su abin da Allah ke a ba su saura kuma asibiti a kai saboda haka waɗanda ke ƙasa gare su sai su shiga na fara wannan su waɗanda gwaggwanaye ba su cewa mu je tare da ɗiyan mu raba saura kar su yi mu samu rabo ba su haka su kuma waɗanda da suka rasa inda ba don wannan ba ɗan ba shi ke nan da saura to da yake ƙasa gare su yake ya taso ba zai ta yi canje ya rabu da su ba sai su ta tare an fahimta ko? kai lokacin da 'ya'ya mata suka zaɗi su da sai ne ‘ya'yan na da namiji ba su saura suka suka raba tare da suko kenan sun shiga a cikin abin da ya rage bayan ‘ya'yan tattauna sun kwashe su da sai ko? to wannan wurin ba za su shigo ba su ne man da halafin sulusai min ba za ta yi da ɗan namiji ya kwaso sai suka shiga cikin abin da ya rage bayan ya'ya mata sun kwashi sulusani sai suka raba tare da ɗan uwansu to yau an ba su rabonsu sulus saboda haka an ba su hankali duk abin da ya rage waɗanda ke ƙasa gare su ne za su ci wannan gara fasan su suna tare da namiji to su kuma ba su shigowa cikin su su ce mu ma kuɗin ba na fahimta ko in ya taso shi wannan in shi ne shi da ɗan uwansa kaɗai za su ba zai jawo gwaggwanayen su shigo ciki shi ma wannan in ya taso tare da waɗannan gwaggwanayen za su raba zai jawo waɗanda ya samu ciki an fahimta ko shi ne abinda mai littafin ya kammala da shi wala ya dukulu fi zalika ba zai shiga cikin wannan rabon ba wane ne man da halafi sulusai wanda ya shiga a cikin sulusai da min banatin ibni wanda banatin ibni suka gaji sulusai waɗanda sun shiga cikin rabon abin da ya rage tare da ɗan uwansu ko to yau ba su shigowa sai dai an ba su rabon su abinda mai littafin ya kammala da shi kenan dangane da matsala ta tara wadda ke magana kan eh, gadon ƴaƴan da mata an fahimta to da mai kamar ya ce ta cika ina akwai tambayoyi a yi wa alaikum salam sai a raba sha biyu ko hmm. sai a ɗauki biyu a ce so shida ko to duk yadda eh. kuma haka na tsin zai yi da duk sanda ƙaramin lamba ke iya aiki ba a tafiyar da babban lamba eh? amma kuma ga ƙa'ida sai su ce a yi amfani da babban lamba idan wajen tawafu tadakul da tamasul sai a ɗauki babban lamba ko na ɗaya sai da kuma ga wani a tambaya na yawa ko ya zama idan mun kaddara a nan cewa babu wannan ɗan hali na wannan ko sun tashi fitarwa wannan kashi bin da ya rage wani abu ina bai bai tilmali sai a kan وبيت مال المسلمين يستقل بحيث لا وارث أو بما فضل abin da ya rage sai a ba wani asibi in babu asibi sai a kai baitul mali in babu baitul mali ko kuma baitul mali zai aiki yadda ya dace sai a koma zaul arham mai rasu zaul arham waɗanda ba masu gado ne ba amma a alham ba wani wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah in babu zawul alham sai a dawo a musu rai a kuma bayar musu kuma daidai abin da suka gada a raba haka na kuma a mayar musu nan bai sarko sai da za a dukiya ba su saura ba abin da ita akwai da kare ta na da su da ba da idan yana da yarwa na kuma barin da a ta ba saboda kan wanda za ta samu dukiyar ba in yana da yan uwa mata nan duk tashi za su hukumar ta tare da gugula yanta gado da zakar mitul hazzar ne ya ka yanzu ka shigo ce a yanzu ka shigo dokana nan tunanin ka bai nan tunanin ka bai nan tare da wani sai da nan ce waɗannan gurup na uku suke muka tsallake bauta ta hunna muke maganar gurup na uku da muka zo gurup na uku ne duk muka ɗauko auta ta hunna Kalmar? babu babu wurin na biyar ce dokar da hankalin da mai abinda mai littafin ya ce waka zalika lawari da banatul ibni ko ma'al ibnati as-sudisa 'ya'ya mata ne aka bari ga sunan 'ya'yan ƙasu biyu tare da 'yar tsakon ita kaɗai to rabi ta kaza su kuma sun gaje su da su an fahimta wata ta hunna ba za su ibnin rukuni na uku kenan ko hunna zakaru in ka ce hunna. to ka tsallake auta haka hunna liba cikin littafin ka gani ka ga wurin ko ma'a kunna sai ka tsallake auta haka hunna ma'a kunna zakaru suna da namiji tare da su a nan to sai ka ce ka da zalika baina huwa baina akhawati sai ya abin abinda aka raga kashi biyu kenan sai ya raba tare da ɗan ne an fahimta to idan ka je rukuni na hudu sai ka koma ka ɗauko auta hata hunna zakaru ko shi na rukuni na hudu na zalika kuma baina huwa baina man farqahu min ammati eh ko ka hada din tare da cewa na zalika baina huwa baina akhwatihi shi na rukuni na hudu na duk to nan shi kana da bainahu bai da man fawqahu min ammati an fahimta a اللهم وبحمدك أشهد